agogon izza wanda ni dr abdullahi ibrahim muhammad na wallafa kuma nake kawo muku barkanku da zuwa mu ta magajin wilberforce wacce take yada shirye-shiryenta a kafar youtube a yau ma mun zo muku da sabon babi na littafin nan mai suna agogon izza wato babi na biyar a ƙarshen babi na hudu mun tsaya inda Ikenga ya yi ajiyar zuciya, wato akwai yiwuwar bai fahimci da dama daga cikin abubuwan da ya karanta a cikin littattafan ba. Matsalar a ce yare ba haka ba ne ba kenan. A daidai nan muka tsaya a yanzu ko za mu ɗora. a cikin wannan hali haka ikenga ya wanzu yana ta kai komo a cikin zuciyarsa har zuwa karfe uku na dare ba shiri duniya ta yi hatsatsa komai ya ɗauki da asibahin fari Ikenga ya buɗe ido da mummunan ihu mai matuƙar razanarwa. Ba wani abu ba ne illa mummunan mafarki. Rigarsa ta ji kishar kaf da gumi saboda tsabagen firgici. Sai da kuma kash ba wannan ce kaɗai matsalar Ikenga ba. Yana ƙarasa wartsakewa ya yi arba da cewa ba a kan kujera yake ba. Hasalima ba a labirari yake ba kuma ba a zaune yake ba. yana tsaye a tsakiyar wani siririn loko fuskarsa tana fuskantar wani gida mai shuɗin fenti cikin sauri ya juya bayansa inda ya ga wani gida mai yalon fenti iken ga ya fara sabuwa da buɗe ido ya gan shi a wannan loko ya san mai zai faru saboda haka yana buɗe ido ya bar loka ya tafi wajen da ya saba kuya ya kuya da safe ya nufi labirare ya ci gaba da bincike tare da tambaya a basu abubuwan da bai gane ba abu kamar wasa dare ya yi dare ya waye rana ta farko ta dawo sannan a hankali sai da iken ga ya kwana biyar abu babu canji kullum haka zai tashi ya je labirarin nan da safe ya ƙara komawa ikenga ya gaji da yin abu ɗaya kullum kuma ranar ba ta da niyyar wucewa gashi kuma har yanzu bai gano dalilin da ya sa ranar take ta maimaitawa ba zuwa yanzu ikenga ya san ba shi yake murda agogon ba ya kuma san ba wani ne yake salallaɓowa yana bacci ya murda masa agogon ba sannan kuma kamar yadda abas ya gaya masa kowa a wannan duniya fasaharsa ta agogon Izza daban ce wato dai babu wani mahaluki da zai iya samun irin fasahar Ikanga ta juya lokaci duk waɗannan dalilai su ne suka sa Ikanga ya samu yaƙinin cewa agogon nasa ne ya hana ranar wucewa wato agogon nasa ne yake ta juya ranar daga ta je ƙarshe sai ta dawo farko tana ta juyawa a waje guda babban abin da ya shige wa Ikenga duhu shine ba shi da masaniya akan yadda agogon nasa yake juya rana. An ce duk wani bayani da yake nema ya duba hatimin fasaharsa. To amma sama da kwana biyar kenan Ikenga na ta bincike akan hatimin wani abin ya tambayi a bas wani abin ya karanta a littafi amma duk da haka babu abin da ya gane a game da hatimin ko kuma agogon nasa na Izza. hakan ne a wannan rana Ikenga yanke shawara ya ɗan ɗau hutu ya zaga gari domin ganin sauran abubuwan da ke faruwa a cikin garin a wannan rana da gari ya waye maimakon ya wuce labirare sai yanke shawara ya bi ummi ya ga abin da ke faruwa da idonsa bayan kamar minti goma ummi ta miƙe ta fito daga wajen bautar shi ma Ikenga ya miƙe ya bi ta a baya suka fice bayan sun yi nisa da wajen sai budurwar mai suna ummi ta ja dogon numfashi sannan kamar an cire mata wani takunkumi ta yi ajiyar zuciya ta ce ha sai kuma wata shekara ta juyo ta kalli ikenga ta ce za ka je ka ga cinikin bayan ko kuma kai ma kai tsaye za ka wuce gasar jinzida ikenga ya jim kamar yana tunani kafin daga bisani ya buɗe baki ya ce mu je zuwa ni ma can zan je dama kan hanyar su ikenga ya fuskanci cewa saɓanin yadda ya yi tunani a baya umi mace ce mai surutun gaske domin kuwa daga sun fara tafiya sai ka ji ta yanko wani abin tana ba shi labari ka ji labari ummi ta tambaye shi amma kafin ya ba ta amsa ta ɗora da cewa tyrone baya jidda yana cikin jaruman da za su fafata a wannan gasar ta jinzida kowa ya san tyrone tsohuwar guduma amma ban da shi akwai sauran manyan jarumai 'ya'yan sarakunan jinzidal irin su kabuwa ya ɗan sarki kini babu jinjulu ɗan sarki faira abun ɗan sarki Bayir da Nairiya 'yar sarauniya Janasat dukkaninsu za su fafata a wannan gasa. Ikenga ya bi ta da kallo yana cewa i lallai za mu sha kallo. Ba jimawa suka ƙarasa wajen da ake gudanar da cinikin bayan katotin ɗakin taro ne wanda ya kai kusan girman labirarin da Ikenga ke karatu a ciki kullum. Akwai ma'aikatan tsaro fululu a wajen sun jajjeru mutane sun jeru a kan layi ana shiga cikin wajen ɗaya bayan ɗaya ikenga da ummi suka hau layi za ka iya cewa kowa a wajen babu zancen da yake sai na jinzidal da jaruman da za su fafata a ciki har yanzu dai ikenga bai san mai wannan jinzidal take nufi ba amma cikin kankanin lokaci ya rike sunayen jaruman da ake ta maimaitawa tyrene baya jidda kabuwa ya kini babu jinjil faira ka abun bayir nairiya janasa dama dai sauran jaruman da ake ta karantuwa sannan a hankali layi ya zo kansu suka rubuta sunayensu suka shiga ikin eh, ga yayi tunanin za a tambaye su kuɗin shiga amma ko sisi ba su biya ba hasali ma har lambar kujerar da za su zauna aka ba su kyauta ba tare da sun biya ba sannan aka ba su wani allo mai ɗauke da lambar kujerar da za su zauna ikin eh, gana kan kujera mai lamba ta ɗari biyar da arba'in da hudu ita kuma ummi tana kan lamba ta arba'in da biyar za ka iya cewa a ɓangaren gama garin mutane aka sa su duba ga cewa an sa wani dogon gilashi an raba ɗakin gidan taron gida uku gida na farko kujeru ne na katako kuma gana gani wanda ke zaune a kansu kasan gama garin mutane gida na biyu kuwa kujerun farin karfe ne kuma na na kai manyan attajirai ne da 'ya'yan sarauta idan ka lura da kayan da ke jikinsu sai kuma gida na uku wanda ke ɗauke da kujerun alfarma na dinari mutum bakwai ne kacal a cikin wannan bangare yawancinsu hira kawai suke da juna ba tare da kula da cinikin bayan da ke gudana ba kyan gado ummi na bangaren gama garin mutane kuma hankalinsu na kan bayan da ake talla mai tallan wani siririn mutum ne wankan tarwada yana tsaye kan dandamalin da aka tanada domin tallata bayan yana kuma rike da ɗan dutsen wa magana amo a hannunsa a gefensa na dama katon akwatin gilashi ne wanda ake saka bayan a ciki a yayin da ake tallata su a daidai wannan lokaci wata budurwa ce baka daure cikin ankwa a cikin wannan gilashi tana durkushe bisa gwiwoyinta mai tallan ya nuna budurwa budurwa sabon jini tsayi kafa biyar nauyi kilo hamsin da ɗaya ta ƙware wajen kaɗa garaya da rawa kuɗin zai fara daga ayar dubu ɗari da hamsin akwai mai sha'awa in ji mai talla take wani dattijo mai rawani a kai ya ɗaga lambarsa sama nasiya lamba ta ɗari ya siya akwai mai ƙari ji mai talla yana magana yana jan dogon gashin bakinsa yana kallon masu zazzaune a cikin wajen zama mai lamba ta ɗari uku ya ɗaga hannu na ƙara dubu goma akan abin da ya sa lamba ta ɗari uku ya ƙara dubu goma idan akwai wanda zai ƙara a siyan masu to ya magana in ji mai talla ɗakin taron ya yi shiru kafin daga bisani wani ya ƙara ɗaga hannu na ƙara dubu talatin akan abin da mai lamba ta ɗari ya sa wani murmushin farin ciki ya zo fuskan mai talla ya yi tsalle ya daga gudumar da ke hannunsa sama lamba ta ɗari ya ƙara dubu talatin akan farashin farko akwai mai ƙari aka shiru, shuru bayan 'yan daƙiƙu ya ƙara cewa akwai mai ƙari a haka sai da ya maimaita sau uku sannan ya daki teburin da ke gabansa da gudumar kafin ya ce an siyarwa mai lamba ta ɗari wanda ya ƙara dubu talatin akan farashin farko Ikenga ya mutse fuska wai da gaske mutanen ake siyarwa da farko Ikenga ya zata wasa suke amma gaban idansa ya gani kafin ka ce me wannan an fito da an fito da wasu bayan an kuma jera su akan layi nan take ciniki ya ci gaba da gudana tun Ikenga na daurewa har sai da ya gaje fara tsaki ita ko ummi ko a jikinta kana gani ka san abu ne da aka saba daga ƙarshe dai Ikenga tashi yayi ya fice daga wajen saboda ba zai iya ci gaba da kallon abin da ke faruwa na takaici ba kwata-kwata Ikenga bai san kowa ba a cikin bayan da ake sayarwa to amma yana ganin mutum dan uwan mutum ne a matsayinsa na dan adam ba zai so ya ga ana wulakanta jinsinsa ba a daidai lokacin da Ikenga yake fitowa akwai mutane da dama da su ma suke ficewa daga wajen taron sai dai bambancin su su suna ficewa ne domin su yi sauri su halarci gasar din da sabanin ikenga wanda kawai su yake fice ya bar wajen domin ya gaji da abin da ake yawancin masu fitowar hanyar gabas suke yi hanyar inda ake gudanar da jinzida ga kuwa yamma ya nemi wani layi ya zauna tun ya fara jin yunwa zai iya koma labirare su ci abinci tare da abas, to amma ba zai yiwu a ce kullum da abbas zai rinka laruwa ba ya kamata a ce shi ma ya nemi wata hanyar da zai samu kuɗi ya sayi abin da ransa yake so ya ci sannan kuma ya nemi wajen zama rayuwa a labirari kullum ba za ta yi ba yana cikin tunanin hanyar da zai samu kuɗi sai wata dabara ta faɗo masa idan ka baro gidan sarki sunu suka biyo ta ma'aikatar guidance and counseling ka shigo gwangwazo akwai wasu mutane masu yin karta a sau da dama idan firar ikenga ta ƙare da wuri yakan je wannan waje ya kalli wasan kartar da ake akwai ƙwararrun da ke zuwa har kuɗi suke sawa da a ce a gida najeriya ikenga yana da fasahar juya lokaci to lallai da sai ya fi kowa iya caca da karta kawai abin da yake bukata ne, ya tsaya ya ga katin abokin karawarsa sannan sai ya juya lokaci baya cinye shi in dai akwai irin wannan wasa a wannan duniya to lallai ikenga ya san hanyar da zai iya samu kuɗi Ba shi ne Ikenga ya miƙe ya nemi kasuwa yana zuwa ya tare wani ya tambaye shi malam Allah ina ake yin wasa na kuɗi wanne daga ciki kenan mutumin ya tambaye shi kowanne ma in ji Ikenga mutumin ya ɗan yi jim kafin daga bisani ya nuna wa Ikenga wasu wasu shaguna da ke kan shankwana Ikenga ya nufi wajen kai tsaye yana zuwa ya tadda akalla mutum ashirin duk kewaye suke da wasu mutane guda biyu wanda ke wasa abin mamaki shi ma wannan wasan kamar wasan karta ne sai dai kawai katin ba irin wanda ikenga ya sani ba ne a gida najeriya akwai kati kala biyar kowanne lamba ce a kai adadin yawan katin gaba ɗaya ya kai ɗari yadda ake wasan shine za a kaɗa kati sannan a raba kowa ya ɗauki kati biyar sannan kowa zai bayyana katinsa a lissafa duk wanda ya samu adadin da ya fi na abokin karawarsa to shine ya nasara kuma zai karɓi kuɗi adadin ratar da ke tsakaninsa da abokin karawarsa bayan an yi lissafi Ikenga ya tsaya a nutse tsawon awa biyu yana ta nazarin wannan wasa kafin daga bisani ya yanke shawara ni ne akan layi in ji Ikenga mutanen wajen suka juyo suka kalle shi sama da ƙasa nawa ne da kai in ji shugaban wasan Ikenga ya buɗe baki ce airin dubu biyar wasa ɗaya nake so na yi da haka sai aka fara kallon kallo domin ko kuɗin airi dubu biyar ba karamin kuɗi ba ne ko a wannan duniya sun isa ka sai gida ko kuma ka kama ɗakin hotel mai tsada na tsawon sati guda zuwa sama kafin shugaban wasan ya ce wani abu ɗaya daga cikin 'yan kallon wanda shi ma ba zai haura shekaru ashirin ba ya ɗaga hannu ya ce ni zan kara da shi haha shugaban wasan ya kyalkyala dariya Tun da dai dukkaninku baƙi ne zan ɗaga muku ƙafa amma ba ma barin yara a nan kuma tso kusa wasa ɗaya kacal za ku yi ba jima'a ikenga ya fuskanci abokin karawarsa mai suna tanimu tanimu yana sanye da fararen kaya kamar irin wanda mafi yawa daga cikin mahajjatan wannan gari suke sawa yana da gashi ruwan silba ɗan gajeri gafi kakkiya haɓa da ɗan ƙaton baki waye zai fara ɗauka a cikinku shugaban wasan ya tambaye su Ikenga da Tanima suka kalli juna kafin daga bisani Tanima ya ba wa Ikenga dama ya fara ɗauka. Ikenga ya lalika kati biyar a jere sannan Tanima shi ma ya ɗebi nasa shugaban wasan ya sa kowa ya nuna katinsa. Ikenga yana da lamba biyar da kuma lamba goma da kuma kati mai lamba takwas sai kuma kati mai lamba biyu da kuma mai lamba ɗaya. Idan kaɗa za ka ga adadin lambobin da Ikenga ya ɗauka ya kama ashirin da shida kenan. Shi kuwa Tanimu katinsa na farko ma ashirin ne na biyu kuma goma tun a nan ya haɗa talatin kuma ya cinye ikenga tanim ya ɗago kai yana dariyan mugunta domin ya riga ya san ya ci dubu biyar ɗin ikenga to amma rashin sani ya fi dare du kafin ya ankara ikenga ya juya lokaci zuwa farkon sanda za a fara wasa waye zai fara ɗauka in ji shugaban wasan ikenga ya farat ya ce na bar masa ya fara ɗauka tanim ya ɓata rai kai za ka fara ɗauka a'a iken ga ya girgiza kai kai za ka fara ɗauka ta nemi nan take kace na ce ta ɓarki daga ƙarshe shugaban wasan ya ce idan ɗaya ya ɗauka sai ɗaya ya ɗauka haka haka za ku yi kowa ya ɗauki katinsa guda biyar tanimu da ikenga suka yadda da wannan ka'ida da shugaban wasan ya kawo tanimu ne ya fara ɗaukar kati na farko sannan ikenga ya ɗauki na biyu tanimu ya ɗauki na uku ikenga ya ɗauki na hudu tanimu ya ɗauki na biyar ikenga ya ɗauki na shida a haka har sai da suka kai goma sannan aka buɗe aka fara lissafi amma duk da haka tanimu ya fi ikenga da adadin lamba tara abinka da sarki mai lokaci ta take ikenga ya ƙara murɗa agogonsa ya dawo karan farko daidai lokacin da ake ce na canwa zai fara ɗauka a wannan karan ikenga ya tabbatar cewa shine ya fara ɗaukan katin kafin tanimu wanda hakan ya bashi damar cin nasara a kan ɗan uwansa tanimu bai bar wajen ba sai da da dubu biyar a cikin aljihunsa to amma kamar yadda ikenga ya tunani sai da 'yan daba suka biyo shi za su yi masa kwaci wataƙila shune aka yi masa wataƙila kuma kawai kuɗi suka gani suka biyo shi amma dai ikenga ya riga ya tanaje su suna bayyana ya juya lokaci ya canza hanya suka ƙara bin ya ƙara juya lokaci a haka a haka suka yi ta 'yan galagala har sai da ikenga ya tsere musu ba jimawa ikin ya tsinci kansa a ɗakin hotel na alfarma ga sabbin kayan sawa ga kuma kwanukan abinci kala-kala kasa an ce idan kana da kuɗi komai sauƙi yake duk wannan abubuwa kawai aike ikin ga aka kawo masa har inda yake ba shi da wani buƙatar tafiya ko wani fita ya je ya sha wahala lokaci ya yi da zai cire tashi kafiya nacin da ke kansa ya yi wanka ya cire zulaikar da ke jikinsa ya canza kayan sawa sabbi ko ba komai a yau ya gagari idan ya ƙara samun lokaci ya nutsu zai ƙara zagayawa ya ga wannan gasa ta jinzidal da ake ta kurantawa amma dai a yanzu akwai abubuwa da ke gabansa abu na farko shine agogon izzarsa lallai yana da buƙatar samun ƙwararru su yi bincike akan hatimin fasaharsa domin ganin mai yake ciki wataƙila su gano alaƙa a tsakanin wannan agogon izzar tasa da kuma fasaharsa da kuma wannan kurkukun lokacin kasancewar yanzu da 'yan canji a ƙugun ikenga samun ƙwararren da zai yi masa bayani kan hatimin fasaharsa ba zai zama abu mai matsala ba cikin farin ciki ikenga ya cire kaya ya faɗa ban ɗaki kamar cikin ɗakin ban ɗakin shi ma an shimfiɗe shi da wani irin dutse mai haske akwai wani ɗan dogon abu mai kama da kan famfo ko da ikenga ya ɗora hannunsa a kai sai ruwa ya fara kwarara kamar an kunna famfo wani abin daɗi shine ruwan yana da yanayi mai daɗi ba zafi ba sanyi daidai wanka daga gefe akwai madubi dogo da kuma ɗan bututu na wanke wanke samfurin wajen da kayayyakin samfurin wajen da kayayyakin yana da bambanci da yadda ikenga ya sani a gidan duniya amma duk da haka su iri ɗaya ne ikenga ya ɗebi ruwa a bokitin da aka tanada ya watsa babu sabulu ko omo amma ruwan yana taɓa jikinsa ya fitar da duk wata zufa da datti na jiki kafin ka ce mai wani ikenga ya yi fes yana sheki har ƙanshi jikinsa yake sabuwar iska mai ɗauke da nutsuwa ta zo masa dama kayan da ikenga zai saka su tun ya baro su a cikin falo sabida haka babu kaya haka ikenga ya fito waje daga cikin banɗakin hakan ba wani abu bane duba ga cewa shi shi kaɗai ne a cikin ɗakin kuma yana fitowa ya saka gajeren wando sannan ya zara doguwar riga yar shara ya baje akan gadonsa yana kallon sila ga ƙanshin abinci yana dukan hancinsa ga kuma kwanciya hankali lalle iken ga bai taɓa kwana a irin wannan ɗaki ba iya tsohon rayuwarsa duba ga cewa a gidan duniya fara yake sayarwa kuma a gidan ƙasa yake rayuwa da farko ikin ga ya shirya sai ya yi bacci ya tashi zai ci abinci to amma hakan ba ta samu ba ba don komai ba saboda yunwa tana ta hana shi ta hana baccin zuwa ikin ga ya dirawa abincin ka kankace me wannan babu komai sai kwanuka ya yi sallah ya yi wa ubangiji arrahmanu godiya sannan ya koma kan gado ya ci gaba da tunane-tunane tambaya ɗaya ita ce mai iken ga ya kamata ya fara yi a wannan duniya mai suna duniya izza akwai abubuwa da dama da zai iya yi kamar su neman kuɗi da ƙara ƙarfin izzarsa to amma a zahiri komai bai da wani amfani in dai yana cikin kurkukun lokaci saboda haka abu mafi mahimmanci a wajensa shine ya fita daga cikin wannan kurkukun lokacin idan ya fita daga baya ya yi lissafin abubuwan da zai yi amma dai ya fara fita wato zaka iya cewa kamar wanda aka kulle a gidan yari ne kaga irin wannan mutum babu ruwansa da neman kuɗi ko zuwa makaranta babu abin da ya dame shi banda ya fita daga cikin gidan yarin duk wani abu ya biyo bayan wannan to kamar haka ikenga yake ji a yanzu burinsa kawai ya fice daga wannan kurkuku sauran lissafi ya biyo baya to ikenga na cikin wannan hali kamar an amsa masa tambayarsa sai kawai ya ga duniya ta yi hatsatsa kafin ya ankara komai ya ɗauke ɗif yana buɗe ido ya tsinci kansa a daidai sanda ya fito daga ban ɗakin tsirara babu kaya a jikinsa wato dai lokaci ya marɗa ya dawo baya allo mai rubutu ya bayyana a gaban idonsa a jiki an sa agogon iza ya ajiye minti goma da daƙiƙa shida. iken ga ya matse fuska cikin tsananin al'ajabi da ɗimuwa tabbas ya san bai murda agogon nasa ba kuma tabbas ya san babu wanda ya zo ya murda masa domin kwa idansa biyu ko gyangyaɗi baya yi balantana a ce ya yi bacci to amma kuma gashi lokaci ya dawo baya tsawon minti goma har da daƙiƙa hamsin kaga kenan babu wata tantama akwai wani mai irin fasahar ikenga ta juya lokaci a cikin wannan duniya saɓanin yadda abbas ya gaya masa ikenga ya shiru tsawon lokaci yana ta jimami babu abin da ya fi dama ikenga shine ko ma waye ɗayan mutumin da yake da irin fasaharsa ta juya lokaci to zuwa wannan lokaci ya san da zaman ikenga kuma ya san ikenga yana da irin fasaharsa wato dai a takaice ya san ikenga ya zo wannan duniya tunda a duk sanda ikin ga ya amfani da agogonsa ya juya lokaci shi ma ɗayan mutumin agogonsa zai sanar da shi cewa an juya lokaci, kamar yadda a yanzu agogon ikin ga ya sanar da shi an juya lokacin a yayin da shi ɗayan mutumin ya marza lokaci nan take ikin ga ya tuno da abin da allo mai rubutu yake gaya masa idan ya juya lokaci sannan kuma ya kwatanta shi da abin da agogon ya gaya masa a yanzu kuma ya ga akwai bambanci misali idan shi ne da kansa ya da agogon to allo mai rubutu zai ce masa agogon izza ya ajiye daƙiƙa hamsin agogon izza ya goge duk abin da ya faru a duniya a tsawon daƙiƙu hamsin da suka wuce babu wanda zai tuna sai kai kaɗai to amma idan wani ne ya juya lokacin saɓanin shi saƙon da allo mai rubutu zai gaya masa yana da bambanci yawanci allon kawai zai gaya masa agogon izza ya ajiye daƙiƙa hamsin wato babu wancan yankin na ƙarshe kamar yadda yake gani a duk sanda ranar ta juya kaga kenan ɗayan mutumin mai irin fasahar ikenga shine yake juya ranar kuma ya hana ta wucewa saboda wani dalili da har yanzu ikenga bai sani ba saɓanin yadda ikenga yake tunani cewa agogonsa ne hmm. ikenga ya ajiye wani goron numfashi lallai akwai matsala babba domin kuwa ko ma waye ɗayan mutumin da yake da fasaha irin ta ikenga to lallai ya riga ya riga shi fara amfani da ita idan aka yi la'akari da kurkukun lokacin da ya haɗa kuma wannan mutum ba zai so ya yi tarayya ta wani ba a cikin ikonsa na juya lokaci wannan mutum zai yi duk wata mai yiwuwa domin ganin bayan ikenga wataƙila ma wannan juya lokacin da ya yi na yanzu yana sani kawai don ya zuƙo ikenga ne wato dai a takaice tun daga ranar farko da ikenga ya zo wannan duniya ya amfani da agogon izza ya riga ya tsokano tsuliyar dudu za ka iya cewa tun daga wannan rana wani mutum wanda har a yanzu ikenga bai san wane ne ba yana nan yana sa masa ido idanun ikenga suka zazzaro cikin tsoro yana ji a jikinsa kamar za a iya buga masa kofa a kowane lokaci a afka masa dan kwanciya hankalin da ya samu dan daƙiƙu kaɗan da suka wuce ya kau nan take jikinsa ya fara rawa lalle ga ya zo duniya mai ban tsoro kuma fita daga cikin ta zai yi masa wahala to a nan za mu dasa aya a madadina marubuci kuma makarancin wannan littafi agogon izza Da Abdullahi Ibrahim Muhammad nake muku sallama irin ta addinin Musulunci. Sai ku biyo mu a shiri na gaba wato shiri na shida domin ganin yadda za ta kaya. a halin yanzu dai duk wani abu da Ikenga ya sani a game da kurkukun lokaci ya ƙara canjawa Ta farko mun gani cewa Ikenga ga ya tunani shi ne yake murda agogon daga, baya kuma Ikenga ga ya zo ya tunanin cewa wani ne yake zuwa ya murda masa agogon duk hakan ta tabbata ba haka ba ne Ikenga ya dawo yana tunanin cewa agogon nasa ne da kansa yake murdawa to amma kuma a ƙarshen wannan babi mun gano cewa ba ma agogon ba ne wato dai akwai wani mai irin fasahar ikenga ta juya lokaci a cikin wannan duniya wanda kuma a duk sanda ya amfani da fasaharsa ta juya lokaci ana sanar da ikenga kamar yadda shi ma idan ikenga ya amfani da sa ta juya lokaci ana sanar da wancan mutum to tambayar ita ce wane ne wannan mutum kuma shin ya san da kasancewar ikenga ko kuma bai sani ba a wajen ikenga yana da yakinin cewa wannan mutum ya san da kasancewarsa sai dai kawai abin da bai sani ba shine shin wannan mutum ya san wane ne shi ya san fuskarsa ya san sunansa ya san inda yake ko kuma bai sani ba kawai sanin fasaha sai to ma da aka na gaba domin samun wannan amsoshin wannan tambayoyi bisalam